akwai um, ma'aikatar bunƙasa ciniki da masana'antu ta ƙasar china ita ta gayyace mu uh, akwai semina da ta shirya da na koyon makamar aiki da kuma yadda za ta bunƙasa hulɗarta da ƙasashen afirka to abin da ya kawo mu kenan akalla mun kai kasashe goma sha takwas na kasashen afirka to alhaji oba um, a wannan eh, zuwan da kuka yi beijing kun je kun ziyarci wasu masana'antu ne ko an zaunar da ku ɗaki ɗaya ne ana ta cuɗanya sun zaunar da mu su akwai ranakun da ake karantarwa za a zauna aji kamar ɗalibai sosai suna da duk sirrin yadda tafiyar da kasuwancin da nasarorin da suka samu da kuma ya za su yi mu'amala da afirka da su ake koyawa sannan kuma wasu kwanakin za a ɗauka tafi ziyarar kamfanunuka akalla yanzu mun je kamfanunuka sun kai kusan takwas ko tara a shiyoyi daban-daban kamar waɗanne irin kamfanin me akwai kamfanin na yin mota wannan shahararren kamfanin na li da kuma kamfanin yin janareto da kuma masana'antu na na moto musamman dai na motoci da na irin manya-manyan katafilolin nan da sauransu irin dai kamar abubuwan da afirka suka fi mu'amala da su a kai akwai mutane da suke ban sa abin da ya sa ba sau da yawa sai ana ɗauka kayan china ba sa da darajar da na wasu ƙasashe suke da su kamar na america da ingila da jamus da sauransu kai yanzu kana china da muke magana nan um, me yasa kake ganin ake rina hajar china wallahi sai kana nan kasan za gano cewa mutanen nan kayayyakin su ba wai kayan ne ba su inganci ba mutanen mu ne da misali son zuciya suke ba da oda mara inganci amma idan ka zo cana ka ga motocin ma da suke amfani da su da kayayyakin su na yau da kullun na wuta da sauransu da wayoyi sun kuma eh wallahi sun fi namu ma inganci so saboda haka na kan ga idan na ya odan da ka bayar daidai aiki daidai lada idan ka ba da shi dan cana yanzu tsautsayi sa ka ba shi naira dubu goma ka ce ga shi zai maka abu to idan abun nan naira dubu goma ne ka dawo ka ce kai na naira dubu kuma kake so maimakon ya baka kudin ka zai rage maka ingancin abin ya maka na dubu kun kai ba ka lura yanzu kamar irin wannan wayoyin mutunan da da muke siya a wajen kunan su apple da sauransu in ka duba bayayyakin za ga duka daga china suke haɗa su kuma ka ga masu inganci ne kuma in ka zo china sai ka ga bambanci su da gashi dai a china aka yi amma saboda nan an ba da oda ne mai kwaliti za ga mai kwalitin suka yi to amma da yawa mutane sai ga yawanci ko saboda yanayin kuɗin ne sai ga mutane ba su cika wannan ba amma dai gaskiya idan ka zo na abin zai baka sha'awa za ga komai su mai inganci ne wallahi da motocin su da wayoyi da komai ko kuma ko kuma Alhaji Uba za ya dauka cewa su nasu a can China inda kake yanzu abubuwan su masu inganci ne amma abubuwan da suke kawo mana mu a kasashen mu na Afirka watakila ba su kai darajar nasu na can China ba eh to mu mun zo wannan tambaya domin ba na manta bayan mun bar da yake ta sun tawo da mu kudancin China muka tambaye su cewa ya aka yi ba mu gane ba mu da yawa kayayyakin da kuke tura mana sai zama marasa inganci kuma yanzu ga shi ga janaretuttuka nan da electric motors da waye kuma mana talla kuna cewa ya kamata a kokari mu haɗu da masu kamfanin nan mu tafi kasashen mu an san da kowane kamfani ta shi bayar shine kowace ƙasa da kwalitin da take da take da take oda so saboda haka alhaji oba sun yarda cewa kayan da suke kai mana a kasashen afirka darajar su ba ɗaya take da wacce su suke amfani da ita ba a ƙasarsu. su kwarai abin da suke nunawa kenan idan kai ka buƙaci hakan amma duk da haka sun yanzu kamar ni na tashi ni kamar ni na yi wannan tambayar jiya a kamfanin wannan luxurious bus da ake yi sai na ce musu to ya aka yi tun da za ku ringa compromise akan quality tun da rayukan mutane ake ɗauka a ciki sai suka ce a'a bangaren mota babu yadda za a yi wannan amma motar kowace da irin to amma da bangaren sauran abubuwa fa irin wayoyi irin su agogo irin takalma irin sauran kayan janareta irin da sauransu sun yarda eh, cewa kayan da suke kai mana ba dai darajar su ba dai take da su wacce suke amfani da ita ba ai wato kai tsaye sun ba za su baka wannan azab abin da suke nuna maka specification da ka ba su kan abin da za su maka kenan saboda haka daidai kwalitin kasan ku daidai kwalitin da za su baka kenan To Alhaji Ubatanko mijin yawa da aka fi sani da suna dan Zainab kenan na kungiyar 'yan kasuwa da masu masana'antu na jihar Kano wanda yake mana magana yayin da suke ƙasar China.